Matasan jihar Agades maza da mata ne suka yi wata fitowa ta musamman a ranar Lahadi ɗin da ta gabata domin gudanar da wani aiki na shara na tabbatar da tsabtar birnin Agades. Shin ko menene dalilin wannan tsari? Mauli Mano Dayak yana daga cikin waɗanda suka shirya wannan aikin. A hali yanzu dai ba mu da yawa illa dai gungo abokaninmu da muka shirya domin gudanar da wannan aiki. Amma a hankali jama'a suna fitowa. Gurinmu dai shine ne kowa ya fito ya share bakin gidansa. A cire waɗannan matasan gurin da suka saka a gaba wajen wannan aiki shine domin birnin Agades ya kasance a cikin tsafta. Gamu muna sharan birnin Agades aiki ne da muke yi na sa kai. Muna fatan jama'a su fito domin tsaftace birnin Agades. Tsari ne na nuna kishin ƙasa A yau abin yana min ciwo kuma ina jin takaici ganin cewa shara da ledodi sun mamaye ko'ina. Abin ya yawa ya kamata jama'a su sake halaye domin kawo ƙarshen shara. pour nous au fait de au de la A cewar ɗaya daga cikin magabatan birnin Agadez wannan tsarin abin yabawa ne. C'est une situation louable. Tsari ne abin yabawa da ya kamata a jinjina, abin tunatarwa ne ga jama'a na cewa gyaran gari abu ne da ya rataya ga wuyan kowa duka da ƙoƙarin da muke yi. ina ganin wannan hanya da matasan suka bullo da ita za ta kawo ƙarshen al'amari na shara. Je pense que les jeunes ont mis à profit cette situation et nous ont rejoint autour. Gurin da matasan suke son cimmuwa a cikin wannan tsari shine an karar da jama'a da su kawo wa hukumomin da'irar birnin Agades tallafi domin tabbatar da tsafta birnin Agades kafin sallar Agades Sokni da za a gudanar ranar goma sha takwas ga watan Disamba mai zuwa. soi